الرحمن الرحيم قال الإمام ابن غزل وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن yana nuna mana tasirin karancin magana a wajen masu ilimi wato mutanen da suke da ilimi wato yawan surutu ba shi bane yawan ilimi a ilimi daban yawan kuma surutu daban zai iya yiwa mutum ya kasance kasirul ilimi amma kuma qalilul kalami yanzu kuma maganar sa da yawa shi ne yake tabbata mana misalai domin ya gamsar da mu bil misali tadhi'ul maqam to shi yasa yake tabbata mana waɗannan misali yace wa qad shahida an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li ahli al-yaman bil iman wal fiqh annabi sallallahu alaihi wa mutanen yaman shaida cewa mutane ne su masu imani wal fiqh kuma mutane ne masu fiqh manzon Allah ta sani yace al-imanu yamaniyun wal fiqh yamaniyya al-imanu yamaniyun imani dan yaman ne in kana neman ya imani ka samu imanin su abu musa ashari ka samu imanin su mu'azu bin jabal radiyallahu anhuma to ka sa ka hada imanan wannan ya ishe ka imani saboda kamar su ne ce al-imanu yamani imani dan yaman ne wal hikmatu yamaniya sannan fikihu dan yaman ne in kana neman ya fikihu ka samu mutanen mutanen yaman su sayyidina abu huraira al-imanu yamaniyyu wal fishatu yamaniyya manzana sun sune ce Allahumma barik lana fi yamanina Allah kai mana albarka a yaman din mu amma jibi ibtila'in da Allah ya musu yanzu nan da ake magana alhausiyun din ai yaman shi a la'anannin Allah a ƙasa alhausiyun yan shi'a sai shi ɗan rigima yaman yanzu ke wa ahlul yamani malam ya ce to kuma sai gashi an ga mutanen yaman kullun nasi kalaman sun fi kowa karancin magana wata wasu an fil ulumi sannan kuma sun fi kowa yawaita ilimi lakin na ilmahum ilmun nasi qulubihim sai gashi ilimin su wa kullun nasi tawassu an fil ulumi kenan Kuma sun karanta mutane sun fi karancin yawaita da ilimi su shi magana sai ce lakin na ilmahum ilmun nafi'un fi qulubihim sai dai ilimin su ilimi ne mai amfani a cikin zukatansu ilimin da ya ba su tsarkin zuciya suka zama suna da khashiyatullahi ta'ala ويؤذرون بألسنتهم عن القدر المحتاج سنن suna bayani da harsunan su? an lokacin da muhtaji ilaihi gwaggwadon abin da ake bukatar sa in zalika daga cikin ilimin su wa hadha huwa al-fiqh kuma wannan dama shine fiqh da kuma ilimi mai amfani ba yawan surutu ba ka bada abin da ake da bukatar su a lokacin da ake da bukatar sa ba kai ce yawan surutu ba wannan shine ake ce masa al kuma shine ake ce masa al-ilm an-nafi' sai ce fa afdalul ulumi fi tasirin qur'ani wa ma'anin hadis idan kana neman ilimin da ya fi daraja a cikin tafsirin alqur'ani da ma'anonin hadisi wal kalami fil halali wal haram da kuma magana game da halal da haram su kenan ma kana ma'suran an sahabati wat tabi'ina shine abin da aka samu da sahabbai da tabi'ai ka huta wa tabi'ihim da kuma atba'u tabi'in irin su al-imam malik إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم هل يكيزوا جاء كرشان زمن شما قبل المسلم في المشهورين شهررنا المقتدى بهم وأن أكي كويدسو يرنسو الإمام البخاري irin waɗanda idan ya zama maganganun su irin su kake ibowa ta kahuta allazina sammainahum fi ma sabaqa waɗanda muka ambace su a baya irin su ibn al-mubarak da sauran ire-iren su komawa wajen waɗannan ka koma zuwa maganganun su koma zuwa ga littafansu da suka rubuta yanzu hatta fiqh idan yanzu kana neman littafin fiqhun malikiya irin na farko farkon nan sai ga sun fi sauki cikin sauki zaka yi kana fahimtar su cikin sauki yanzu akwai littafin misalin littafin azzahi fi usulis sunna littafi ne na fikin malikiya littafi ne mujallali ɗaya amma duk matsalolin da kake nema na fikin daidai gwagwado ya kawo su kuma malamin da ya rubuta littafin ya rasa a karni na uku ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarni na uku aje yana jin kanshi kanshin su a imam Malik ma sannan ga littafai nan da yawa da aka rubuta duk sun ci irin waɗannan littafan amma waɗanda suka zo daga baya yanzu zani kuma hashe da adawi ko ka ɗau littafin abin nan shahul kabir الشغل الكبير على على على مختصر خليل ما تنزنوا ai ta kawo su sai kai ta shan wahala ba za ka gane abin da ake nufi ba irin maganganun waɗannan malaman na farko yanzu idan kalo littafin al al-khatib al ko littafin al-imam na sha faɗa littafin al da littafin at-tamhid in kana karanta larabci mai sauki sannan zai ce maka wani duk da yana zai ka maka saɓanin da aka yi na fiqhu mai yawo da fi a matsala ɗaya kila a cikin shafuffuka da yawa amma kuma za ka gane saboda sauki babu ta aƙidi ikhlasi ne a cikin zuciya su burin su karantar da mutane al'umma ta shiryu ta zama mutumiyar kirki alkhairi ya yadu a tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bukata su burge wani a cikin littafin su shi yasa wasu su ma kawai sai su takaitu su kawo isnadi da sun ma babi shi kamar al-Imam al-Bukhari ba sai ka ji ra'ayin su ba to irin wannan idan mutum ya koma zuwa tafsiri za ka yi tafsiri ka koma zuwa maganganun magabata to ka huta shi sa za ka yi tafsiri labudda min tafsirin imam ibn jarir bin sadr wa labudda min tafsiri na imam ibn kathir dole mutum ya dan waɗannan tafsiran guda biyu ya zama yana koma zuwa gare su saboda yadda suka yi itina'i da maganganun sahabban annabi sallama da tabi'ansu da kuma atba'u tabi'ina din su sai ya ce fadabtu ma ya anhum fi zalika abdul ilmi haddace abin da aka ruwaito daga waɗancan magabatan wallahi shine ilimi mafi daraja ma a tafakkurihi sannan kuma bayan ka haddace ka fahimta a ta'akkurihi sannan ka zurfafa tunani a cikinsa sa da tafakkuri fihi sannan kuma ka zama kana da fiqhun ba kai mujarradin haddacewa ba a'a ka zama mai bin maganganunsu. wa ma hadasa ba'dahum min at-tawassu'i yace kaga abin da ya faru bayan su na yalwatawa da yawan magana la khayra fi kathirin minhu yawanci ba alkhairi a cikin sa illa an yakuna sharhan li kalamin yata'allaqu bi kalamihi sai dai idan sharhin magana su bi idan sharhin magana su ce yi domin lisanul asr daga cikin abin da ake bukatan malami ya fahimta akwai lisanu asri fahimtar yaren zamanin ka. sun an ce lisanin asir ba ana nufin wani keɓantaccen yare ba ne a ana nufin mutanen zamanin ka ne suke iya fahimta da wani irin uslubi za ka yi musu magana su gane ka yanzu mu kaga zamani ne na tarkibi da rakama abubuwa da kasa abubuwa gida-gida duk malamin da ke wannan za ka yi karatun shi littafansa sun ta daɗin karatu saɓanin wanda kawai zai ta zubo maka abu zarar abu ƙaidi sannan zamani ne namu na hakiki zamani ne na faharasa duk littafin da za ka rubuta yanzu ba za ka rubuta faharasa ba sai zama littafi ne da ba zai kasuwa ba ɗaliban zamani suna buƙatar kila su duba faharasa su gani nawa eh, shafi kaza kila a cikin littafin akwai babi ɗari shi kuma bai wuce karanta babi uku a ciki ba to duk fahimci wannan labudda an yakuna kitabuka mufaharatan wa wannan. kai masa ta unwani ka masa tarjama ka rika ta haƙiƙi ka rika ta'aliki a ƙasa ka rika takhriji duk ana buƙatar wannan misalin asr kenan to ana buƙatar wannan irin wannan ne fa na nafi'u kaga wannan shaggun din talatin shaggun li talatihim wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim amma duk abin da ya saba maganganun magabata a kawo magana ta saba ta sahabi ko ta tabi'ai ko ta atba'u tabi'ina fa aktahu batilun fa mafi yawancin su annani aw la man fa'ata fihi ko kuma in bai zama ba'ili ba to babu amfani a cikin surutu banza ne shi a ciki surutu ne kawai hayaniya ta hayaniya a ciki ki karanta littafi ka kafi gane ma me mutum yake nufi wa fi kalamihim fi zalika kifayatun kuma idan aka kuma maganganunsu maganganunsu za su wadatar da kai ba ka buƙatar wannan na 'yan baya wa ziyadatin kuma akwai kari na alkhairi fala yujidu fi kalami man ba'dahum ba a samu a cikin maganar waɗanda suke bayan su min haƙƙin wata magana ta gaskiya illa wa huwa fi kalamihim a ce akwai a cikin maganganun su sun maganar da zaka samu wani ɗan baya yayi idan ka koma maganganun waɗanda suka gabata to za ka samu akwai magana da ita ce gindi in gaskiya ne in ɗan baya gaskiya kamar misalin masa'il ne mustajidda sababbin matsaloli na fiki to ai ka ga dole mutum idan ya tashi zai bada fatawa kan wannan matsalar sabuwa dole kuma zuwa ga kawa'id da waɗancan suka tabbatar Ka kaga maganarsa ce gaskiya kenan ta dace da maganarsa ne sai yake cewa wa huwa fi kalamihim yana nan a cikin maganar su bi aujazi ku lafazi wanda yake takaitacce wa akhsar ibara sannan kuma ibara ita ma ta ga gajeruwa ba a tsawaita ba yanzu misali ka littafin ar-risala na usul zikri na al-imam shafi mujallabi ɗaya ne ba wani lokacin littafi ba ne risala je yadda yake kawo qawaid na usul abin zai baka sha'awa cikin sauki sai kana fahimta amma saɓanin waɗanda suka zo daga baya misali ta zo littafin al-mahsul na al-imam fakhruddin razi mujalladi biyar usul fiqh ko al-burhan na al-imam na al-imam abin nan eh, wannan al-juwayni eh, eh, imam al-haramain din da zai da yawa mujalladi biyu ne ko kuma ka ɗau littafin abin nan al-fusul al-baji abul walid al-baji duk za ka ga in wannan sai kai ta karanta wasu shafuffukan da za ka iya gane abin da suke nufi ba saboda falsafa da da mantiki da ilmul kalami duk aka cika su su ne duka falsafa da mantiki da ilmul kalam duk su ne a ciki amma dole a karanta kada wani ya ji muna da waɗannan bayanan da aka ce wannan littafin ya je ba da fatawa ya ce da a ƙona su akwai an kazallaha duk inda kake da wani sai ka samu akwai yan bani na iya sai wani je ba da fatawa ce duk wannan littafin ba su da amfani a suna wani ya ce a zo da iya ulumuddin ya ce ima ta ulumuddin ne ya ce a kona shi wani dole na maganganu ne waɗanda ba na adalci ba amma ana nuna maka babu yadda za ka yi maganganun sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da atba'u tabi'in sai mu na suka ce daidai suke da maganganun yan baya ba zai yiwu ba sannan duk lokacin da kake koma zuwa ga maganganun su za ka kubuta daga shadi za ka kubuta daga shadi ba za ka rika samun matsala ba sai ya ce wala yujidu fi kalami man ba'dahum min batilin sannan ba za ka taba samun wata magana ta banna ba a cikin maganganun kan baya illa wa fi kalamihim ba yubayyinu butlanahu ba ce a maganganun magabata za ka samo maganganun da ke bayyana cewa wannan mutum ɗan bayan lalatacciya ce In ce ta bayyana cewa maganganun su lalatattu ne liman fahimahu wa ta'ammalahu amma fa ga wanda ya fahimta kuma ya kula da maganganun magabata in wani dan baya da zaka samu ya wata magana yanzu misali ai yan baya suna cewa mazhabu salafi mazhabu salafi a'lamu mazhabu salafi aslamu mazhabu al-khalafi ahkamu wa a'lamu maganganun yan baya idan kai ruku da su zaka kubuta su ko maganganun waɗanda suka gabata kai wanda suka zo daga bayan khalaf su kuma maganganin su a alamu sun fi ilimi wannan magana ce batsil alamun batsil a cikin maganganun magabata za ka samu abin da ya wannan sayyiduna abu sayyidina abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man kana muqtadiyan fal yaqtadi bi man qad mata duk wanda zai yi riko da maganar wani to ya riko da maganar da wanda ya riga ya mutu Ina nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya gama ula'ika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi hadhihi al-ummati quluban wa awsa'uha ilman aqalluha takallufan wa amaquha fikhan to waɗannan sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi su suka fi al'umma ilimi su suka fi al'umma fiqhu su suka fi al'umma zurfa tunani a cikin addini sannan su suka fi al'umma ne sun matsa ma al'umma ba su matsa ma kowa koyinsu masu sauƙi ne yanzu wanda zai zai ce mako ya haramun ne ɗaurin aure ranar saba yanzu wannan wace fata wacce wannan wai haramun ne koyi da yahuda ne gaba ki ɗaya ka ai ai ɗaurin aure ranar saba ɗaurin aure na duk lokaci amma da zai yi bayani ya ce kada musulmai su kamai mai da aurensu sai saba domin zai iya kai su ga haɗari kaga wannan daban amma mutum ya ce haramun ne ma yin daurin aure ranar asabar to kaga me bambanci shi da wanda zai ce gabaki da kai aure a watan safa ba da nassin da zai goyi bayan a cikin wannan to duk irin yan baya suna da irin waɗannan maganganu. wa yujidu fi kalamihim min al-ma'ani al-badi'ati sannan za a samu a cikin maganganun magabata min al-ma'ani al-badi'a ma'anona masu ban sha'awa المآخذ الدقيقة بمكامة makama wanda شيء الدقيقة من زلفي ما لا يحتدي إليه من بعدهم أبنجا bayan su za su kai zuwa gare shi ba wala yulimmu bihi su basu ma su ba wannan muhimmanci ba su ba wannan muhimmanci ba amma za ka ga ƴan magabata sun ba wannan muhimmanci faman lam ya'khudh al-ilma ilimi daga maganganun magabata ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu alwajiransu da atba'u tabi'in fatahu zalika alkhairu kulluhu to wannan alkhairi zai baki ɗayansu zai kuɓuce masa ba zai samu alkhairi ba ma'ama ya ka'u fi kasirin min albatili kuma zai afka a cikin tare da afkawa cikin ɓanna ɓanna mai yawa mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum saboda ya tsaya yana bin waɗanda suka zo bayan su wanda suka zo daga bayan bayan su kai watsi da magana imam maganganun sahabbai da tabi'an su a tabi'u tabi su kama maganganun ɗan baya to tabbas sai mutum ya samu matsala wa yahtaju man arada jam'a kalamihim da kuma wani sharri wa yahtaju man arada jam'a kalamihim wanda yake son ya tattaro maganganun sahabbai ba girin girin ba da maganganun tabi'ai da maganganun atba'u tabi'in yana da bukata ila ma'arifati sahihi sahihi nan sakini dole ka san sahihi kuma da sakini domin ba komai bane aka ce sun ce sun suka ta ba komai bane aka ce sun ce suka ce dole sai ka zama kuma kana da ilimi da bambanta maganganun su yanzu misali idan ka dauki littafin al-mufawwad na al-imam Abdul ko na al-imam Ibn Abi Shayba maganganun sahabbai ne da maganganun tabi'ai a cikin masu yawa kuma dimbin mujalladai al-musannaf na al-imam ibn abi shayba wajen mujalladi 20 da wani abu ne duk maganganun sahabbai ne da maganganun tabi'ai to fihi sahihun wa fihi saqimun akwai lafiyayyun maganganu akwai kuma maganganun da ba haka suke ba kana iya samun babi da ɗaya cikin al-musannaf na ibn abi shayba amma ga baki ɗaya duk asar ɗin da aka kawo ba su inganta misali babi ne babu kaifiyati salati almar'ati wa mukhalafati hali salatin rajuli Babun da ke bayani akan sallar mace yadda za ta yi da kuma yadda yanayin sallar ya saba ma sallar namiji sai ya kawo akwal na tabi'ai irin su a ibn abi da wasu daga cikin tabi'ai amma jullu ma fi qafa kullu ma fi babi la yasa duk abin da ka gaba ki da cikin babin bai inganta ba to kaga ta tafi ila zalik haka tafsirin al-imam ibn jarir ibn tabari da yake kama ganganin sahabbai shi ma yana buƙatar haka yana buƙatar wannan shi yasa ɗaya daga cikin malaman jami'ar islamiyya eh, abin da khalid sabbi a fesa ne ya yi littafinsa akan abin nan akan sahihul ma'thur min tafsirul qur'an maganganun da aka samu sahabbai sun fassara alqur'ani to ya tsamo waɗanda suka inganta suka tabbata da na rubuta littafin sa tafsiri akan wannan kaga ana buƙatar wannan wa zalika bi ma'rifati al jarihi wa at wal ilmi wannan zai tabbata a gare ka ne in kana son ka rika ko maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su ka san ilimin aljar ka san bi jarhi ka san ilimin wane ne malamai suka soke shi cewa ba a karɓar riwayarsa wata adili sannan waye malamai suka ce mutumin kirki ne shi a karɓi riwayarsa sai ka san wannan ilimin jarhi wata adili ko ilimi ne mai mahimmanci ana da bukatarsa malamai sun yi rubuce-rubuce kan wannan wanda ake ɗauka a matsayin farisu hazal ne wal imamu zahabi wal imamu zahabi shi ya sa malam sani rijiyar lemu yana da littafin risalarsa ta mastastinsa wadda bayan an yayi ya samu first class aka ba da umarnin a ta a duniya a buga wannan risalar ta zama littafi shafi wajen dubu da wani abu ne risalarsa ne akan al-imam zahabi al-imam zahabi inda abin nan ilmul jarhi wa ta'dil inda imam zahabi ya ɗauki littafansa kamar irin su siyar wa alamin nubala littafi ne na aljar wata abin kuma ya rubuta shi ne bayan ya rubuta littafin sa tarihul islam wa mashahiril a'lam shi yasa za ka ga wasu abubuwan a cikin siyar alimamun zahabi yana cibin abin da da ya faɗa a cikin tarihul islam sai ce da na faɗi a cikin tarihul islam amma sun mata bayyana ne kaga ashe kullum malami bincike ake kan yarke ba burgewa ba ne ka ce ai sai nan shekara ashirin sannan wannan magana ina nan a kanta ana na akan Allah na kanta annabi na kanta Allah na kanta annabi na kanta shike amma in Allah da manzon sa basu kan magana to kai ma kai watsi da ita ka yi da gaskiya bayan bincike ya bayyana a gare ka mutumin da ke zuwa ya bayyana kuskuren da yayi da yanzu ya ce ba daidai bane shine malamin Allah amma wanda shi ke nan ana nan ya faɗi da yanzu kuma ta bayyana ba daidai ba ne ya ce suna na akan wannan ba daidai ba to dole ne mutum ya san wannan wal ilal da kuma ilmul ilal mutum ya san wannan ya koya cikin wannan da suka fara rubutu akan ilmul ilal akwai al-imamu al-imamu al-imamu tirmidhi a ƙarshen littafin sa sunan ko jami' jami'u tirmidhi ya kawo ilmul ilal faman lam ya'rif zalika duk wanda ke san wannan ilimin na aljabu wa ta'dil ba ilimin musalawul hadisi fa huwa ghayru wasiqin bima yanquluhu to ba zai zama yana tabbata abin da yake ruwaitowa ba min zalika cikin maganganun magabata wa yaltabisu alaihi haqquhu bi batilihi kuma tabbace gaskiya ta sha kuɗi masa daga ƙarya ba zai iya gane gaskiya ba zai iya gane ƙarya ba domin matsayin su kuma hasibu lailin ya zama mai ɗiban itace ne da daddare ƙananan ƙananan itace yake yi har kuwa wata rana zai ɗau maciji ya haɗa a ciki yana cikin tafiya sai zai ji an tare shi a ƙeya a uzu billahi har ba zai kai kirare gida ba kuma ya ɗibi duhu ya ɗibi kunama duhu tare da matsala wala ya siɓa ma inda min zalika ko ba zai zama yana tabbar cikin abin da ya ruwaito yake ta a hannunsa da wannan ba shi yasa labudda min ilmi musalahil hadith dole sai da ilimin musalahil hadis sannan bayan mutum ya ilmu tsalin hadis sannan kuma ya mallaki littafan aiki babu mukan mutumin da ke bukatar littattafai na bincike kuma malamin hadisi saboda littafan da aka tara maganganun annabi da na sahabbai da na tabi'ai littafai ne masu yawa ne masu yawa haka mutuma ba za ka ga wasu ba domin wasu mahdutat suna nan har yanzu ba a buga su ba to kaga kenan so da ka sai mutum ya ya ya ya ya ya ya bincike sosai in an ce a koma zuwa maganganun magabata ba ana nufin kawai ka ɗigo kullu gassin wata nenin da ne ka ɗibo almauƙuzatu da almutaraddiyatu da annaɗisatu fa illa ma zakaitu ne illa ma zakaitu kakkan ka ɗigo kai kowanne ba haka ake nufi ana nufin ka zama mai bincike wata duk maganar da za ka yi a yau a duniya nan samu ne sa muhammad a shek muhammad nasir bin albani yana da falala da dukkan wani ɗalibin hadisin da ya zo bayansa saboda shi ne ya yi wannan sunda ta cewa abu ya inganta ko bai inganta ba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa Allah kai albarka kabarin shi sallallahu wasallam wa baraka ala nabi'ina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in